kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa dhabusammee addiinuun guyya saaraa dhabusammee addiinuun بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu sauraronmu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan hukunce-hukuncen mata a ramadan a darsan da suka gabata mun yi bayani akan hukunce-hukunce daban-daban inda muka yi bayani akan hukuncin mijin da ya sadu da matarsa a ramadan shin ita ma matar kafara ta wajaba a kanta ko ba ta wajaba ba inda muka yi bayani akan bayanin da malamai suka yi na cewa idan ya zama cewa da yardatta aka yi ko kuma ita ce ta jawo to ya wajaba a gare ta ita ma ta yi kafara amma idan ta kura mata yayi to ba wajibi ba ne ta yi kafara yau kuma insha Allah ta'ala <clears throat> za mu ci gaba da wasu hukunce-hukuncen waɗanda suke da alaƙa da mata a ramadan a daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaka da saduwa waɗanda suka shafi mata a ramadan shine idan mace mijinta ya sadu da ita kafin alfijir ya keto sai bayan alfijir ya keto sai mani ya zubo mata daga gabanta ma'ana mijinta ya sadu da ita kafin alfijir ya keto to amma bayan ta ɗau azumi kamar karfe bakwai na safe sai ragowar maniyin da suka sadu sai zubo daga gabanta menene hukuncin wannan azumin malamai suna cewa wannan azumin nata ya inganta saboda me saboda hukuncin wannan maniyin ba zai ɗauki hukuncin maniyin da aka farar da shi ba saboda maniyi ne wanda ya shiga cikin farjinta tun lokacin da ya halatta ga mijinta ya sare da ita saboda haka azuminta yana nan ingantacce kuma wannan ba zai shafi azuminta ba azuminta yana nan ingantacce kuma wannan ba zai shafi azuminta ba daidai yake da matar da ta yi wanka na janaba bayan ta yi wanka na janaba da wata awa ɗaya ko kuma awa biyu sai mani ya zubo mata ita ma wannan ba za ta sake wanka ba za ta iya yin alwala kuma wannan alwalar ta isan mata ba sai ta sake yin wanka ba <clears throat> wannan kenan daga cikin matsalolin da suke da alaka da mata waɗanda malamai suka yi bayani shine idan ya zama cewa mace tana cikin saduwa da mijinta kawai sai alfijir ya keto yaya za ta yi idan ya kasance mace tana cikin saduwa da mijinta sai alfijir ya keto abin da yake a kanta kamar yadda malamai suka yi bayani shine sai ta umarci mijinta ya maza maza ya fita daga cikin gabanta mana sai mijinta ya maza maza ya zara gabansa daga cikin gaban matarsa idan dai yana jin hudowa alfijir ya maza maza ya fita to azuminsa yana nan kuma ingantacce ne saɓanin idan ya ci gaba inda ya ci gaba ko da na sakon biyu ne ko kuma sakon uku to zai zama cewa azuminsa ya kare amma daga zarar yana jin alfijir ya keto ko kuma ya ji kiran sallah ya maza maza ya zare a zakaransa daga farjinta to azumin su ingantacce ne daidai yake da mutumin da yake cin abinci sai ya ga alfijir ya keto to wannan azuminsa ingantacce ne mutukar ya daina cin abinci daga zarar ya ji hudowa alfijir din daga cikin matsalolin da suke da alaka da wannan shine matar da ta ci abinci a zatanta alfijir bai keto ba daga baya sai ya bayyana cewa alfijir ya keto wani lokacin za a ga kamar rayuwar ƙauye wani lokacin za a ga cewa akwai hadari a gari ba za a iya ganin alfijir yadda ya kamata ba ko kuma misali waɗanda suke rayuwar birni wani lokacin sai ka ga cewa ba za a iya ganin alfijir yadda ya kamata ba saboda haske da sauransu menene hukuncin mutumin da ya ci abinci alhalin alfajir ya keto ba tare da ya sani ba malamai suna cewa duk mutumin da ya ci abinci ba tare da ya san cewa alfijir ya keto ba to azuminsa yana nan saboda abin da aka rawaito daga ibn abbas allah ya kara masa yarda yana cewa a lanal hallahu lanar akla ma shakakna a ba hallahu lanar akla ma shakakna mana allah maɗaukakin sarki ya halatta mana mu ci abinci mutukar mun yi kokwanto amma akasin haka shine wanda in mutum ya yi zai rama azumi mana yanzu idan da a ce mace za ta yi kokwanto cewa rana ta faɗi ko bata faɗi ba to bai halatta a gare ta ci abinci ba inda za ta ci abinci to dole sai ta rama azumi inda za ta ci abinci da ya waje ba a gare ta ta rama azumin wannan ranar saboda me saboda al'asulu a nan gurin shine rana ba ta faɗi ba don haka tunda rashin faɗuwar rana shine tabbaci to bai kamata a gare ta ta ci abinci ba yana daga cikin hukunce-hukuncen da suka shafi mata a azumi shine hukuncin ɗanɗana abinci a lokuta da yawa za a ga cewa musamman mata waɗanda suke amare ko kuma matan da ba su jima ba a zamantakewa aure to suna buƙata su ɗanɗana abinci menene hukuncin wannan idan mace tana azumi ta buƙaci ta ɗanɗana abinci shin ya halatta ta ɗanɗana ko kuma bai halatta ta ɗanɗana wannan abincin ba abin da aka rawaito daga ibn abbas yana nuna cewa ya halatta ga mace ta ɗanɗana abinci matuƙar buƙatar hakan ta taso amma in dai ba buƙatar haka to abin da ya fi dacewa shine mace ta bari za ka samu wasu matan tsofaffi ne dattijawa ne sun jima suna yin abinci saboda haka ba su da buƙatar sai sun ɗanɗana abinci domin su ji ɗanɗanansa iya kawai ganin abincin da kuma yanayin abin da suka sa na sanwa da na kayan cefa ne to wannan zai iya sa su gane cewa wannan abincin ya yi daidai ko kuma bai yi daidai ba ba su da bukatar sai sun a ɗanɗana abinci ko kuma wani abu makamancin haka sai dai sharaɗin da malamai suka faɗa shine duk lokacin da mace ta ɗanɗana abinci to yi maza maza ta farzar da shi mana kar ta ɗanɗana kuma ta haɗiye idan ta haɗiye azumin ta ya ɓaci saboda haka daga zarar kin ɗanɗana sai ki maza maza sai ki firzar da abincin in dai kika yi haka to azuminki yana nan kuma azuminki bai lallace ba sannan baki da wani zunubi a wajen allah maɗaukakin sarki akwai matsala wacce take da mahimmancin gaske shine hukuncin azumin mai shayarwa mana shin ya waje ba ga mai shayarwa ta yi azumi ko kuma tana da sauƙi a wajen allah idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani akan hukuncin azumin mai ciki inda muka yi bayani cewa mai ciki za ta iya ganin jinin haila saboda haka duk lokacin da mai ciki ta ga jinin haila to ya waje ba a gare ta ta bar azumi saboda a zance mafi inganci shine mai ciki tana iya ganin jinin haila to abin tambaya a nan shine shin mai shayarwa da mai ciki suna da damar da za su iya barin azumi kamar yanzu misali idan mace tana jin tsoron yaron da yake cikin cikinta zai iya cutuwa idan ta yi azumi ko kuma mai shayarwa tana jin tsoron yaron da take shayarwa ba zai samu isasshen nono ba idan ta azumi shin ta samu ta sha azumi ko kuma shari'a bata ba ta damar haka ba abin da malamai suka yi bayani shine ya halatta ga mai shayarwa da kuma mai ciki su sha azumi mana mai ciki ko da ba ta yi jinin haila ba to ya halatta a gare ta ta sha azumi saboda me saboda dalilai da aka samu daga sahabbai da kuma a annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ya zo a cikin abu dawud kuma wasu daga cikin malaman hadisi sun inganta shi kama albani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha wada'a shatr salati anil musafir wa arkhasa lahu al-iftar wa arkhasa fihi lil murdi wal hubla idha khafata ala waladayhima annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wannan hadisi Allah madaukakin sarki yayi sauki ga mai shayarwa da mai ciki su ci abinci idan suka ji tsoron kar wata cutarwa ta sami yaransu hakanan an rawaito daga wasu daga cikin sahabbai kamar abdullahi dan umar da kuma abdullahi bin abbas su masu an rawaito daga wajensu cewa ya halatta ga matar da take da ciki ko kuma take shayarwa ta sha azumi an rawaito daga abdullahi dan umar cewa yana da wata mace wacce take da ciki ta yi azumi da ta yi azumi sai kishi ya kama ta sai abdullahi bin umar ya umarce ta cewa ta ci abinci kuma ta ciyar da miskinai dan haka haka nan an rawaito daga abdullahi dan abbas an rawaito daga abdullahi dan abbas shi ma ya kasance yana da wata mace wacce take da ciki yana da wata mace baiwa wacce take da ciki sai ya ce mata tabbas ke kina daga cikin waɗanda ba za su iya yin azumi ba mana yana nufin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ta'amu miskin mana ya ce mata ke kina daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yayi umarni da cewa idan ba za su iya yin azumi ba to su ciyar saboda haka ya umarce ta da cewa ta ci abinci sannan kuma ta ciyar da haka an rawaito na soshi da yawa waɗanda suke nuna cewa ya halatta ga mace duk lokacin da take cikin halin a yanayin tabbas na yaranta sawa'un tana da ciki ne ko kuma tana da a shayarwa ne ko kuma tana shayarwa ne to ya halatta a gare ta ta sha wannan azumin daga baya sai ta rama sai dai malamai sun yi saɓani shin za ta rama ne ko kuma za ta ciyar akwai waɗanda suka ce za ta rama ne saboda kiyasinta a kan mara lafiya allah maɗaukakin sarki yana cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra allah yana cewa wanda yake matafiyi ko kuma yake mara lafiya to ya rama azumin a wasu kwanakin na daban akwai malaman kuma da suka tafi akan cewa kawai za ta ciyar ne kiyasi akan tsoho wanda yake dattijo saboda tsoho wanda yake dattijo kamar yadda malamai suka fassara ayar take cikin suratul bakara to shi idan ya sha azumi zai shayar zai zai ciyar ne kawai tsoho wanda yake dattijo idan ya sha azumi to zai ciyar ne kawai saboda haka sun yi kiyasi akan wannan dattijan saboda haka abin da za mu fahimta a cikin wannan matsalar shine ya halatta ga matar da take shayarwa ko kuma take da ciki ta sha azumi idan ta sha kuma akwai malaman da suka tafi akan cewa za ta iya ciyarwa kawai a kodanda kuma suka ce za ta rama azumin sai dai gaba ɗayansu sun tafi akan cewa abin da ya fi dacewa a gare ta in dai har za ta iya to shine ta yi azumi shine ta yi azumi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa an sumu khairul lakum ku yi azumi shine ya fi muku alkhairi mun koro bayani akan wasu daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suka shafi mata a ramadan inda muka yi bayani akan matar da maniyin mijinta ya zubo mata bayan ta ɗau azumi mana sun sadu da mijinta kafin alfijir ya keto sai kuma ragowar maniyin ya zubo mata bayan ta ɗau azumi inda muka yi bayani cewa malamai sun ce azumin ta bai lallace ba saboda maniyin ba a lokacin aka samar da shi ba hakanan mun yi bayani a kan hukuncin mata da take saduwa da mijinta kawai sai a aka kira sallah inda muka yi bayani cewa malamai sun tabbatar da cewa in mijin ya yi maza maza ya zara a zakarinsa. to azuminsu yana nan kuma azuminsu bai lallace ba amma matukar ya ci gaba da saduwa da ita ko da na rabin minti ne to azuminsu gaba daya ya lallace a ƙarshe kuma mun yi bayani akan hukuncin mai shayarwa da kuma mai ciki inda muka tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi musu rahusa na cewa za su iya shan azumi in suka ji tsoron yaran da suke shayarwa ko kuma suka ji tsoron su kada su cutu daga baya kuma ko dai su yi azumi ko kuma su ciyar allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa abin da muka faɗa na daidai allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko kuma tuntuɓan harshe allah ya gafarta mana allah kuma ya haɗa mu a wasu darussan kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kalloo shawraa roona basiiraa kuyi kalloo shawraa roona basiiraa dhabu sammee addiinuun guyya tsaaraa dhabu sammee addiinuun guyya tsaaraa